daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir Amina ya zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen uwa da suka hada da shirin nan na kokun san. Akwai shiri na musamman na watan Ramadan sai kuma shirin noma tushen wato mu koma noma. sai kuma shirinmu na ƙarshe wato ansoshin fikihu amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu, jagoran junju hali musulunci nan ƙasar Iran ya yi kira ga Iraniyawa su fito don gudanar da gagarumar zanga-zangar ranar Kudus ta duniya a yau Juma'a. Iran ta gudanar da faretin jiragen ruwa a tekun Farisa da kuma tekun Caspian don raya ranar Kudus ta duniya. sannan za ku ji cewa iran ta ba da ansa ga wasiƙar shugaban ƙasar amurka ta gayyatar ƙasar zuwa tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya yanzu kuma ga cikakkun labaran imam said alil khamnai jagoran jin juhal musulunci na ƙasar iran ya yi kira ga mutanen ƙasar su fito kwansu da su don halartar zanga-zangar ranar Kudus ta duniya a yau Juma'a. Tashar talabijin ta Firisti bayanan Tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a jiya Alhamis da yamma ya kuma ƙara da cewa fitowar zanga-zangar ranar Kudus ta duniya alama ce ta haɗin kan mutanen ƙasar Iran sannan cika alkawali ne ga al'ummar Falastinu kan cewa mutanen ƙasar Iran ba za su taɓa barin su su kaɗai ba. ranar kudus ta duniya dai rana ce wacce imam khomeini kudisa siro wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya ware a kowace ranar juma'a ta ƙarshe na watan ramadan mai alfarma na kowace shekara don nuna goyon baya ga al'ummar Falastini wa'anda ake zalunta saboda mamayar ƙasarsu da aka yi sannan da kasancewar masallacin kudus mai alfarma alƙiblar musulmi ta farko tana ƙasar Falasɗin wanda aka mamaye a bana dai wannan zanga-zangar za ta yi daidai da lokacin da yahudawan suke kisan kiyashewa Falastinawa a gaza a ƙarƙashin yakin tufanul aksa wanda ya zuwa yanzu sun kashe Falastina fiye da dubu hamsin a yayin da wasu fiye da dubu ɗari da ashirin suka ji rauni jiragen yaƙi na dakarun juyin jihali musulunci nan ƙasar iran wato irgc da kuma ƙananan kwale-kwale da manya-manya har ila yau da kuma wasu na masu sa kai sun halarci jerin gwanon jiragen ruwa don tunawa da ranar kudus ta duniya kwana guda kafin haka wato jiya alhamis tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta nakalto ɗaruruwan jiragen ruwa da na masu sa kai a tekun farisa da ke kudancin kasar da kuma tekun caspian da ke arewacin kasar suna jerin gwano a cikin ruwayen yankunansu don raya wannan ranar dakarun irgc, dai sun gudanar da wannan atisayin ne a jiya lamis don nuna goyon bayansu ga falastinawa musamman a gaza wanda halin yanzu sojojin isra'ila sun yi masu ƙawanya sun hana shigowar abinci da kuma abin sha zuwa gaza fiye da wata guda majiyar dakarun irgc ta bayyana cewa sama da jiragen ruwa da kwale-kwale dubu uku ne suka fito don tallafawa falasinawa wajen raya wannan rana tasu da kuma wato tabbatar da cewa an ci gaba wajen ƙoƙarin tallafa musu har zuwa lokacin da za a kwato su daga hannun yahudawan labarin ya kara da cewa a kudancin kasar an baje kolin katafaren jirgin ruwa mai daukan jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa wanda jumhuriyar musulunci ta iran ta kaddamar da shi a baya-bayan nan mai suna shahid beheshti jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa suna sauka su tashi akan wannan katafaren jirgin ruwan hamci ƙasar isra'ila dai wacce take samun tallafin ƙasashen yamma musamman amurka suna mamai da ƙasar falasɗinu fiye da shekaru saba'in da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta mayarwa shugaban ƙasar amurka donald trump ansar wasiƙarsa ga ƙasar dangane da shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar ƙasar Oman. Arakci ya bayyana haka ne a jiya Alhamis a lokacin da yake hira da kamfanin dilancin labaran Erna na ƙasar Iran. Ya kuma ƙara da cewa a cikin wasiƙar dai gwamnatin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana cewa tana ganin ba za ta iya shiga tattaunawa gaba da gaba da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba saboda halayen gwamnatocin amurka a baya dangane da shirin daga ciki dai an tattauna batun wannan shirin da manya-manyan ƙasashen duniya daga ciki har da ƙasar amurka kanta aka cimma matsaya kuma har aka fara aiwatar da yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 amma gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin wanda shugaba mai ci yake jagoranta ya fice daga cikin yarjejeniyar sannan ya ɗora wa ƙasar iran sabbin takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar da nufin tilasta mata ta sake dawowa tattaunawa a da ƙasar iran amma ta kasa samun haka har gwamnatin ta wuce banda haka a lokacin da wannan gwamnatin ta sake dawowa kan karajar shugabancin ƙasar amurka ta fara ƙaƙabawa iran takunkuman tattalin arziki mafi muni kafin mata gayyace ta zuwa tattaunawa wannan ya nuna cewa ba tattaunawa take so ba sai dai tana son tursasawa wanda ƙasar iran ba za ta taɓa amincewa da haka ba sannan idan amurka tana son shiga tattaunawa dangane da shirin nukiliya ƙasar iran a halin yanzu ma iran tana tattaunawa da ƙasashen turai guda uku da wasu ƙasashen gwamnatin ƙasar amurka tana shirin dakatar da bada da kuɗaɗe ga hukumar gabi wacce take samar da allurar rigakafi don tallafawa ƙasashe masu tasowa daga ciki hada tarayyar najeriya jaridar Delitos ta najeriya ta nakalto wata sanarwa daga hukumar usaid tana cewa gwamnatin shugaba trump tana son janyewa daga tallafin da take bawa wato wannan shirin wanda yake yakar cutar malaria da wasu cututtuka a wa'annan ƙasashe masu tasowa labari ya ƙara da cewa za a dakatar da ayyukan samar da magunguna da alluran rigakafi har guda dubu biyar da da da arba'in ɗaya. wanda yake cinye dala amurka biliyan 75 wanda ya zuwa yanzu dai an biya dala amurka biliyan 48 na yin wasu magungunan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shiri na watan Ramadan na musamman. Sannan kuma akwai shirin noma tare da Mustapha Adam shirinmu na ƙarshe shine an so shirin fikihu da wannan kuwa muke cewa a yini lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan maris ɗin shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwaci iko da birnin madrid fadar mulkin kasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya yi mulkin kama karya a kan al'ummar kasar inda da ƙarshe dai matsin lamba ya tilasta masa ya marabus daga kan mukamin nasa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani ɗan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bayar da taimako na muggan makamai ga janar francisco franco wanda ya kaddamar da yaki a kan gwamnatin spain a lokacin da ƙarshe dai tare da taimakon 'yan nazi na ƙasar jamus ya murƙushe 'yan republican a spain inda ya ɗare a kan karagar shugabancin ƙasar daga lokacin da kuma janar francisco ya ci gaba da yin mulki na kama karya da kuma gallaza wa jama'a a ƙasar spain musamman ma waɗanda suka nuna adawa da salon mulkinsa ya ci gaba da mulkin kama karya a ƙasar na tsawon shekaru 36 masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya jabia press na wancan lokaci ya fitar da wani bayani wanda ya yi allah dai da amfani da makami masu guba wanda gwamnatin kasar iraki ta yi a lokacin yaƙi da iran kafin wannan lokacin da manyan kasashen duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi gumda bakunan su akan wannan babban laifi da gwamnatin iraki ta aikata bayan haka ne jabia press ya fitar da wannan bayani a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1988 yana mayan allah wadai da keta dokoki na kasa da kasa wanda gwamnatin iraki ta yi a lokacin wannan bayani na babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya tasiri wajen sanya saddam hussein ya ja da baya dangane da yin amfani da mukamai masu guba da yake yi akan iran da kuma wasu yankuna na kasar iraki musamman ma yankunan kurdawa waɗanda suka shelanta tawaye a gare shi da kuma ɗaukar makamai domin kwatar 'yanci na yankunansu duk da cewa dai saddam hussein ya bayyana kwardawan a matsayin 'yan ta'adda kuma yana yaƙi da su ne akan hakan masu wurare ko san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan maris in shekara ta 1969 david asian hawa shugaban kasar amurka na 34 rasu an haifi asian hawa a jihar texas a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta 1890 ya shiga aikin soja a kasar amurka a matsayin matashi kuma ya yi aiki a matsayin babban kwamandan kawance na sojin amurka da turai a lokacin yakin duniya na biyu dan jam'iyyar republican ethan hawa ya karbi mulkin babban kwamandan sojojin nato a turai a cikin shekara ta 1950 bisa shawarar shugaba harry truman na lokacin bayan shekaru biyu an zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican a babban taron jam'iyyar republican ɗin da aka gudanar inda kuma ya lashe zaɓen shekara ta 1952 hawa ya yi aiki a matsayin shugaban ƙasar amurka na 34 daga shekara ta 1953 zuwa 1961 ya kafa sabuwar manufar ƙetare game da ƙara yawan sojojin amurka a gabas da tsakiya kuma a lokacinsa ne tsoma bakin amurka a cikin harkokin iran da kasashen yankin gabas ta tsakiya ya karu babban misalin hakan a fili shine shiryawa da kuma aiwatar da juyin mulki da aka yi a kasar iran shekara ta 1953 tare da haɗin gwiwar kasar birtaniya inda aka hamɓar da gwamnatin musaddiq a iran kuma suka tsara mayar da ƙasa ga mulkin kama karya ƙarƙashin muhammad riza asian hawa ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1969 yana da shekaru 78 a duniya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau ranar 8 ga watan farwardin na shekara ta 1377 hijira shamsiyya Allah ya babban malamin addinin musulunci kuma malamin fiqihu Ayatollah Said Jawad Hussaini Shahrudi rasuwa an haifi Ayatollah Said Jawad Hussein a Shahrudi a garin najaf al-ashraf na kasar iraki a shekara ta 1348 bayan hijira a gidan ilimi da ta takawa da kuma kyawawan halaye ya koyi ilimin addinin musulunci da tauhidi daga mahaifinsa da kuma sauran malamai sannan kuma ya halarci darussa na fikihu da usul a wajen sayyid mahmud shahrudi da kuma sayyid abul qasim al-khoi ayatollah shahrudi mamba ne na cibiyar istifta kuma shi ne ke kula da ofishin aikin haji na Aitullah Said Mahmud kuma a lokacin yana a matsayin surukinsa. Saboda matsin lamba na gwamnatin Ba'as ya yi hijira daga Iraki zuwa Kuwait ya fara gudanar da ayyuka a bangaren koyarwa da kuma kafa masallatai da makarantu da cibiyoyin ilimi. A shekara ta 1991 Aitullah Shahrudi ya koma birnin Tehran na kasar Iran inda ya kafa wani katafaren asibiti domin taimakawa jama'a. baga kuma ya rubuta littafai masu tarin yawa a ciki akwai littafin nan na muhadarat tarih wal hadith wannan babban masani ya rasu a ranar 1 ga watan zulhijja na shekara ta 1418 yana da shekaru 69 a duniya kuma an binne shi a farfajiyar hubbaran sai da fatima masuma da ke birnin kom a kasar iran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم والصلاة والسلام على خيرة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد جماعة سوراري السلام عليكم barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shiri na musamman kan azumin watan Ramadan mai alfarma. Allah maɗaukin sarki yana faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta mu waɗanda su gabace ku domin ku yi taƙawa hakika wannan wata wata ne mai alfarma da Allah ya gayyaci bayansa zuwa ga liyafarsa kuma ya alkawarin nunnun kaladan duk wanda ya bauta masa da ikhlasi a cikin wannan wata don haka ne ma aka ɗaure shaidanu a cikinsa kuma aka buɗe ƙofar rahama don bayinsa na gargaru daga cikin muhimman abubuwa da aka jaddada kuma ake son mai azumi ya aikata a cikin wannan wata akwai taimakekeniya wato taimakawa juna ko kuma taimakawa waɗanda ba su da shi wato talakawa kenan akan haka ne na tuntuɓi malam darul hikima siraja dara wani ɗalibi a birnin ƙom domin yi mana ƙarin bayani game da mahimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan sai ya ce بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم السفراء المقربين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتهين ina ji batun taimakawa a cikin wannan wata kamar yadda muka yi bayani abu ne da yake yana da muhimmanci mutum inda kake duka kai kokari ka san wanda kake tare da su suna cikin wani hali da yake Allah ya yarda da shi annabin sama ya yarda da shi kai kuma idan aka taimaka maka wayannan suna cikin hali da yake ba su da wani fargaba game da abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su tura sawa'an ran idi ne ko gabanin idi ina ji Allah zai yarda da wannan aiki kai da kanka kuma za ka samu mai kasuwan zuci saboda mai ka sa su cikin wani hali da yake su ma sun yarda da wannan hali saboda shi taimaka ma mutane a cikin wannan wata abu ne da yake yana da muhimmanci sosai saboda idan watan Ramadan ya saya dukkan mutum mai ɗaya yana begen ya ga idi ya lokacin idi lokacin dukkan talaka mai zaka ga yana duban yamma kudu yana duban gefe damansa da hagunsa ya gawa zai taimaka masa saboda sa'o'in wannan wata kamar yadda muka yi bayani ba kamar sa'o'in watanni baki daya ba ne yani ranakunsa ba kamar sauran ranakun dukkan watanni ba ne a cikin shekara kowane huci da mutum zai yi tasbihi ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mu'minin da zai yi huci a cikin wannan wata to tasbihi ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi aikin da musulunci ya fi akkadawa a kai yake kururuwa a kai musulmai a yi kokari a shi ne taimaka ma mai yan uwa saboda shi mutane al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam mu yi kokari gwargwadon abin da za mu yamuya mu taimaka ma mai yan wayanmu a cikin wannan wata ina ji taimaka ma mutum a cikin wannan wata malam ya fi sallan dare dukkan abin da za ka yi ibadan da za ka yi ka taimaka ma mutum ya fi agon Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan ibadan da za ka. Tuma saurare kuna tare da Malam Darul Hikma ne a cikin bayanin da yake mana game da muhimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma. Har ila yau na sake tambayar Malam kowace fala ce take tare da ciyarwa a cikin wannan wata sai ka da baki ya ce. Batun ciyarwa dai a cikin watan nan na Ramadan abu ne da yake mai muhimmanci kan haka za mu ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya akkada akan wannan lamari batun ciyarwa a cikin watan nan na Ramadan. Ina ji muhimmancin ciyarwa a cikin watan Ramadan ko cikin dukkan watannin nan da shekara ya kamata mu lura ciyarwa a cikin watan Ramadan ya bambanta a dukkan watanni baki daya. wannan ayyukan da mutum ke cikin rayuwansa, wani lokaci yana samun falala da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai zabe a cikin rayuwarsa ya wannan aiki shi Allah a cikin ganin damansa ya fifita wayansu ranuka kan wayansu ranuka daban ya fifita wayansu sa'o'i akan wayansu sa'o. ya fifita wani lokaci akan wani lokaci Allah a cikin ganin damansa ya wani a cikin mashi'ansa ne ya me ya fidda watan Ramadana da yake ya fi dukkan watanni baki daya a cikin wannan wata ne kuma akwai daren da ta fi dukkan daren baki daya akan haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin watan Ramadan yana rubibi ya lada akan bayansa Shi ne me yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sabi wannan wata kuma ya ce masu yin azumi shi zai saka musu kuma wata ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi yake fada yace Allah shi ya kira bayansa zuwa ga mai liyafansa ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kira bayi kuma shi zai ciyar da su idan mutum ka ciyar da bayan Allah a cikin wannan wata to ka ciyar da me baki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah shi ya kiransu su ka ciyar da su hakikatan Allah subhanahu wa ta'ala zai duba wannan bawa da wani duba da yake da Allah bawa ma bai tunanin wannan rahman da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa akan wani amma ya yi kamata mu ciyar shine wani lokaci za mu ga wayansu a hususan a garurukan mu ta Afirka hakikatan ba su iya ciyarwa ba ko ba su fahimci muhimmancin wannan wata ba wani yana duban a ah, yi alfahari a ce ya ciyar kaza kaza ya kira wani ya kira wani la ba shi ne ba ya kamata ka fahimci wannan wata ka fahimci wanne ya kira a cikin wannan wata sa'an nan kuma ka fahimci wa za ka ciyar da shi saboda me ka samu wannan makamin nan abun Allah subhanahu wa ta'ala kaga je ka kira yan ka masu kudi kana ciyar da su ko ka kira su liyafa su zo su yi buda baki a gidanka ka je ka nemi talakawa ka ciyar da su wannan Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ciyar da wayannan mutane zai samu yadda abun Allah subhanahu wa ta'ala ba ka je ka kawo mutane da yake suna da hali ko don sun zama abokanin ka kai da su kuna tijara ko kai da su kuna abubuwa ka ta su su zo su yi da bude baki gidanka wannan abu ne da yake ba ingantacce abba idan kana son ka samu makami wurin Allah shine ka ciyar da mai marayu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake akkadawa a cikin wannan wata a kula da marayu a ciyar da su a ciyar da masakai to a wurin mutum zai samu wannan falalan nan da Allah subhanahu wataala ya yi ma bayinsa alkawali a cikin wannan wata amma an kaje ka ciyar da abin da kake so kaje ka ciyar da wannan ranka ke so wannan ba su cancanta a ciyar da su ba to wannan ji mutum ya yi hasara a cikin wannan wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana akkada mana cewa duk wanne asara a cikin watan ramadana to ba shakiyin da ya kai sa saboda shi ya kamata mu kula da ciyarwa saboda ciyarwa yana da babban muhimmanci a cikin wannan wata kuma kayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muna a cikin wannan wata mutum kai kokari kaka ce kai talaka ne a'a kai ma ka ciyar saboda addinin musulunci akan wannan yake me yake tarbiyyar mu kai kokari ka ciyar ko da ruwa ne za ka ba mutum ya sha kai kokari kai wannan aiki sai sa idan musulmai muka kula da batun ciyarwa a cikin watan ramadana hakikatan cikin watan ramadana zaga yana da wani hali da yake zaga kamar talauci ma ya bar mutane baki daya saboda kowa yana kokari mai ya gwada mai shi ma mai yana ciyarwa to idan kowa na kokarin ciyarwa zaga kamar mai ba asarin nan mai na talauci baya ga abin da ya shafi taimako ta bangaren abin da ya shafi kamar sutura abinci da sauran shi a bangaren abin da ya shafi karfafa ruhi da gina ruhi a cikin wannan wata din waɗanne irin hanyoyi ne malamai za su durin taimaka ma al'umma don samu karfin ruhi da imani da kusanci ga Allah madaukakin sarki na ji idan muka duba ruwaya da littattafan nan na addu'a a wurin alil bait salamullahi alaihim yani mutum an so ka gina kanka tun a cikin watan nan na rajab kafin a kai watan ramadan cikin watan rajab sha'aban mutum ya kamata ka yi kokari ka gina kanka saboda ka shiga wannan wata mai alfarma wata ta ramadana ka riga ka gina kanka a neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata mutum ya yi a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muna bayani a cikin hutuban nan da ya yi kafin watan ramadan shine mutum ya kamata awwalan ka guje dukkan abin da zai nisantar da kai gabarin Allah subhanahu wata'ala sawa'an yi da mutane ne sawa'an karya ne sawa'an duban matan mutane ne sawa'an dukkan abin da me zai nisantar da kai gabarin Allah ya kamata ka guje sa saboda idan baka guji wannan abin ba dukkan ibadan da kake yi to baka za ka samu gini na ruhi da za ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai sa a tun cikin kafin watan Ramadan ya kamata mutum ya yi kokari yana istighfari da ire-iren wayannan lamarin saboda aka shiga cikin watan Ramadan ya zamo mai yana da iko da zai mai zai bautan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gina kansa watan Ramadan kamar yadda yani muka sani idan mutum ya yi kokari ya tabbatar da wannan ibadun ba wai ya yi wannan ibadun ya son in ramadan ya wuce bai kulawa da sallah a farkon lokaci sallan jama'a bai kulawa da ire-iren wannan la saboda mutum idan ka gina kanka a cikin watan ramadan ya kamata ka yi kokari ka saura kan wannan abin har zuwa mai shekara mai zuwa akan haka mutum zaka zama kowane lokaci ka samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan muka yi kokari muka gina kanmu mu tabbatar cewa me mu da talauci za mu yi hannun riga yani Allah zai nisantar da talauci ga barinmu amma idan muna zaune da munafunci A cikin watan Ramadan ka samu wani yana kin dan wansa yana hasada wa don abin da Allah ya bashi yana kiyayyansa to ka sani aikin da za ka yi duka za ka fita cikin watan Ramadan kana shaki yanzu kuma bari mu saurari addu'ar ranar 27 قوتر رمضان مي الفرما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فولا ليلة القدر وصيّد اليسر واقبل مآذيري وحط عني الذنب Ya Allah, ka azuta ni a cikinsa da falalan lailatul qadar. Ka tafiyar da al'amurana a cikinsa daga tsanani zuwa sauƙi. Ka karbi ayyukana da uzurina, sannan ka sarayar da zunubi da nauye-nauye a kaina. Ya mai rangume ga bayansa na gargaru. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai karbi dukkan addu'o'inmu da ayyukanmu a cikin wannan wata. kuma da haka shirin ya kammala sai a wani jikon amadin malam darul hikima siraja dara da ne na jagoranci shirin nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان نورك وفانا يا رمضان وملائكة Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin kocin lafiya. To kamar yadda muka riga muka labarta muku al'ummar musulmin duniya na ci gaba da azumtar watan Ramadana mai alfarma. To koya azumin ke wakana a wajajen ku Wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci Hausa Radio da TV. Sunana Ibrahim Idomadake daga Awai a cikin jihar Nasarawa Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kuma ma'aikaci a gidan rediyo Kodi Radio da TV International Abuja da ke watsa shirye-shiryensa a cikin harcin Fulfulde. So alhamdulillah mun gode Allah da ya raya mu zuwa wannan lokaci na watan Ramadana. Gomomin da Hausawa suka yi musu take da goma na marmari goma na tilas goma na dokin sallah to alhamdulillahi kamar mu dai yanda yake a nan najeriya ko na ce a nan karamar hukumar awai to alhamdulillahi daga kafin watan azumi ya shiga kayayyakin abinci sun sauka misali wanda talakawa suke haɗawa da kansu wata suke nomawa kayayyakin noma kama daga dawa masara shinkafa da sauransu amma shinkafa ɓangaren mai ɓawo casacciya gerarriya ita kan da sauki-sauki kaɗan ne suka dage kuɗi amma idan mun duba da shinkafa ta ta sama buhun dubu ɗari amma yanzu ya koma tsakanin 60 da 50. Nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio Tehran. Fatan kowa da kowa na lafiya daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari. To ba mu cewa komi sai dai mu ce duka al'amura mu maisa al'amarin mu wajen Allah. Allah shi ke maganin komi da wani magana ɗan kasuwa da wani magana wani duka mu mai da al'amarin mu wajen Allah idan muka koma wajen Allah komi mai sauki na. duk in ka gyara zuciyarmu mun kai ma gyara halayenmu to sai kaga komi ya zaka cikin sauki Allah dai ubangiji ya shige mana gaba Allah ya shige mana gaba dan a baka yau a baka gobe sai Allah Allah shi ɗaya na iya shi baka yau shi baka gobe amma duk wanda ya ce zai baka yau shi baka gobe ƙarya shi kai dan durar da ka zaka yau ka zaka gobe je bice ma za shi kai tika bida da kanka to Allah shine mai ba kowa Allah ubangiji ya hore mu kowa na shi Allah ya sare mu kowa kuma Allah ya sa mu gama wannan azumi lahiya daga kuna tare da umaru musa daga nyame sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran mai magana samun haske dan matan limanci birnin jihohoren nijar dangance da wannan tambaya da ka yasan barka hukumomi da 'yan kasuwa sun shi kukan tabbas 'yan kasuwa sun shi kukan al'umma mun tabbatar tunda a nan mun ba ku labari farkon watan ramadan ka hanyar fara alassa sabiu kan taransa ya mai da shinkawa akwai shi akwai wala shika goma sha biyu da rabi dubu kaga wannan ya kukan talakawa banda wanda yake cika mota da hatsi da masara da eh, maka a kai ma mutane bayan allah kyauta ire-iren su kuma da yawa wanda ni an yi ban sani ba eh, amma shi wannan na san da shekara abin da yake kenan kana yan kasuwa irin su alayi umaru gago irin su alayi na kiri irin su dan caɗuwa irin su Sani gwanda tika, na tabbatar da jihar maradi wallahi suna kokarin su kwarai mu dai mun gode yan kasuwa an gode Allah saka musu alheri sani sunan sali da dai sauran yan uwa baki daya to gaskiya da talakan jiya maradi sun ji kukan kowa kanar da manya amma gwamnati lalle ba ta ji kukan mutane ba tunda wai maimakon ma ta kawo shinkawa ta koma kilo 100 ko 20 wai sai aka mai da sukari wai kilo 120 kasuwa ma 130 yau sukari ai in ba abinci sukari na shawa to gaskiya yan kaza su ji kukan gwamnati dai bai karɓa kira ba da kamar na godiya dai kwarai hasa barka daga tsirin da barka aza Allah saka maka alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Niger dan ba da matasan afirka reshen jihar neja gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fatan alkhairi musamman babban jagora hassan barka da fatan kana cikin kofin lafiya allah karbi ibadunmu a hakikanin gaskiya game da ainihin yan kasuwanninmu musamman na ƙasar ta najeriya mafi yawancin lokuta musamman na ibada irin wannan zaka ga kaman ba sa ƙaunar ladar da allah ke bayarwa game da samun sauƙin kayayyaki na amfani musamman kayan yara da kuma ainihin kayayyakin abincin da ake ci ne da gobe saboda da za ka ga gashi dai musamman bangaren kayan amfanin gona wanda mu talakawa muke nomawa abin ya haɗu ƙasa warwas amma bangaren kayan masarufi abin fa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una magana sauki babu kuma yan kasuwannin mu a zahiri dai a yanzu dai babu maganar sauki kuma babu magana tausayi kuma muna kira gare su su ji tsoron Allah su sauko da sauran farashin kayayyaki yadda tallaka mai karamin karfi shi ma zai samu domin abin da zai ci da kuma abin da zai hidima sallah musamman bangaren kayayyakin yara muna fatan da cewa 'yan kasuwanninmu za su sa jin tsoron Allah a zakatansu su tausaya game da kasuwancin da suke domin su samu ribar ladan da ake samu Ibrahim Wanki Huna a garin Mai Gode a Kimba jihar Niger. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. malami na gaba sai ka ja mu je Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala katuhu tare da murar musulunci suna na shugaba Iliya mai fati da shayi garkin gaira. Hakikan wanka goma ta tsakiya da muka shiga hukumomi ko kuma 'yan kasuwa to mu abin da muke kira nan ga eh, al'umma musulmi kawai mu ci gaba da ibada mai roƙi ubangiji Allah ka mana sauki ya tausaya mana amma har ga Allah yanzu duwan da ka jan cewa dan kasuwa ne zai tausaya ma ko kuma a ce wani zai zo tausaya ma to gaskiya da wuyan lamari sai dai kawai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa kanmu addu'a da ƙasa baki ɗaya kuma abin da ya mana zafi Allah ka kawo mana sanyin sa kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan ibada da muke yi Allah ubangiji ka karɓi ibadun mu Allah ka sa eh, ita ce sallar shiga aljannan mu Allah ka taimake mu da na gode tare mura mutunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura eh alhamdulillahi suna na nasiru sulaiman falalo daga nan babban birnin niame ma'aikaci a radio sabuwar fm mai watsa shirye-shiryen ta bisa kan mita gomiya tara da biyar da dogo takwas alhamdulillahi alhamdulillahi muna yi wa hukumomi fatan alkhairi muna musu godiya da su da 'yan kasuwa muna musu jinjina da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare su ya sa albarka a rayuwarsu da albarka a rayuwar mu gabaki daya Allah ya ɗaukaka mana rayuwa ya ɗaukaka mana musulunci a bisa kan kafirci Allah ya dakala ya ƙara mana daraja gaba ɗayan mu wallahi hukumomi da 'yan kasuwa sun karɓa kiran al'umma kuma sun ji saƙon al'umma yadda al'umma suka ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya a watan ramadana to 'yan kasuwa sun ji sakon nan wallahi wallahi alhamdulillahi tare da gwamnati muna ma gwamnati wannan tamu ta mulkin soji a nan kasar mu ta Nijar fata na alheri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta hiran ina muku barka da yau barka mu da haka barka mu da shiga goma na biyu to mun je maudu'i Allah saka da alheri musamman Hassan barka muna muka fata alheri kai da sauran ma'aikatan sashen hausa rediyo hiran ina muku kwa fata alkhairi yan uwana na najeriya da nijar da duk inda kuke da na fadin duniya ina muku fata alkhairi ya eh, kwarai da gaske wannan maudu'in da kuka kawo muna gaskiya mu dai a najeriya an samu saukin abubuwa sosai da sosai sai dai bangaren siga shi kan sukari gaskiya bai wani sauki ba gaskiya yana na yadda yake gaskiya sai ma karin da aka samu amma sauran abubuwa kan gaskiya farashi ya sauka sosai kuma mun gode allah saka da liri allah ƙara kawo mana sauki ina muku kwa fatan alkhairi sunana umar abu abubakar daga zaria kaduna sitan nigeria pro na kungiyar mogul fulbe na jihar kaduna bis salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta Heran. da farko dai mai magana abdullahi ke yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana towa albarkacin bakin dangace da wannan maudu'i da kuka aza na tambaya da kuka yi mana bangaren azumi da sauki da sauƙaƙawa dangance da gwamnati da 'yan kasuwa sun yi kukan matalaka ko ya ake ciki to gaskiya wannan bangare mana yi Allah godiya alhamdulillahi alhamdulillahi gwamnati ta ji kukan talaka yan kasuwa su ma sun ji kukan talakawa saboda gaskiya a zahirin gaskiya ta kowane fanni kuma ta kowane bangare alhamdulillahi an samu sauki da sauƙaƙawa a dukkanin kasuwancin ƙasar Nijar duka gaba ɗaya gaskiya alhamdulillahi saboda Allah sai mu ce mun Allah dubin godiya in dai ana kamantawa da irin hakan ga wannan yanayi to gaskiya za a ce fa gaskiya alhamdulillah tahiyawa tana yi kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauki a dukkan lamuran mu Assalamu alaikum sashi na na Iran murya jamhuriyar musulunci ne magana su maɗaɗe da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya mu abu guda ne anan zikiri wanda da ya sauki ba gaskiya ɓangaren man fetur ya kamata gwamnati ya ƙara rage domin shi kanshi fan fetur yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kayan masarufi tsara domin harkar transport ne shi kenan ya kamata a rage mu a ƙara rage mu farashin man fetur duk da cewa gaskiya sun rage a baya amma kuma gaskiya muna buƙatar halu a ƙara rage mu domin talaka su siya da sauƙi domin su yi harkokinsu na yau da kullum na gode ku tashi lami magana isu ne maɗatai da magana a jamhuriyar Nijar. Da Hausa muryar jamhuriyar Musulunci mai magana isu makeri maɗatai da magana a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka saka wannan mawuri hakika alhamdulillahi shekarar bana ba shekara ba ce irin ta bayar da ta wuce wanda lokacin azumin watan Ramadan aka zo aka zura wa kama kuɗi alhamdulillah bana dai da sauki alhamdulillah dai kuma wani abin da ba a rasa ba hakika muna kira ga 'yan kasuwa da gwamnati da su matsakan yi wajen ganin cewa lalle kama saruhi ya yi sauki wanda talaka zai ƙara samun sauƙin rayuwa kuma muna kira da gwamnati gaskiya ya kamata ta ƙara rage wa farashin man fetur farashi ta ƙara rage mashi wanda talaka zai dan sayi da ragi domin ta da harkoki na yau da kullum saboda tsadar man fetur tana ƙara ƙarawa kama saruhi tsada na gode jamhuriyar musulunci magana isu makiri daga nan da ta yi a jamhuriyar Nijar ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maurin da kuka sa na wannan mako dangance da eh, kayayyakin cimaka abin da ya shafi eh, kayan abinci. To ni dai a nan eh za mu ce a'a tunda wani bangaren an samu saukin su wani bangaren kuma suna nan gidansu na giya babban fatan da muke yi dai eh, muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sauwaƙa mana kuma masu yi don allah eh, 'yan kasuwanmu da shugabanninmu Allah ya kara ba su ƙoƙarin yi dan Allah wa'inda suke neman kayan duniya muna fatan Allah ya shirye su domin wannan wata ita ce watan rahama watan da ake nema a samu kuma muna fatan Allah ya ƙara sauwaƙa ma kasashen musulmi kuma Allah sa 'yan uwanmu musulmai su sa kishin son musulunci a zukatunsu na gode radio terror birnin kantagar hanga gaskiya bisa ga farashi mai rafusa ga abinci da ɗanyen abinci da hatsi da dawa da masara da shinkafa gaskiya alhamdulillah mu dai nan bayan ruwa gaskiya alhamdulillah tunda shekaran jiya dai shekaran jiya tsal na sayo dan buhun shinkafa wannan da aka saidawa kilo 25 jika goma sha biyu jika goma sha biyu da ko sha biyar ne in baka da sha biyar baka ɗaukar shi alhamdulillah kayan legim kuma wannan timati albasa dankali kwambetar kwambetar alhamdulillah ga yanan kamar ƙasa aka watso shi da dala ka ɗari kana samun rabin kilo biyu timatir da dala goma sai ka samu timatir inda za ka amfani da ita da alhamdulillah albasa alhamdulillah mun gode mu Allah gaskiya bana gaskiya bana kaya sun yi arha legim legim ba bayan ruwa mun kusa gare su na muke gaskiya komi dai yayi arha alhamdulillah Allah shi mu gwamnatin mu albarka da ya tsawata 'yan kasuwa kuma su ma sun bi maganar da aka yi musu su yi sassabci ba su ƙara ba komi Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga ne a mai Nijar. Bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shugare na Afirka. Eh hakika akwai 'yan kasuwa da suka ji kira suka yi kira Allah ya ce annabi ya ce malamai magada annaba sun yi kira gwamnati ya yi kira akwai wanda suka ji akwai amma wala akwai wanda su ji ba akwai wanda ba su ji ba kenan muna kira kira ga eh, magajoji na gari su sa ido su sa ido akwai na abin a kwantarar da fili kasuwa kasuwa ƙauye ƙauye lungu lungu sako sako eh, daga an zo a tambaye ka fili kamar ce gashi gashi an gani baka rage ba an so a hukunta ka gaba dai gaba dai Niger Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar சொல்வேன் Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman dala Bushiri a jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Eh bisa hakikanin gaskiya za a cewa bangare na daya ko na biyu za a cewa an dan samu sauki bisa kan yadda muke sayan eh, kayayyakin abinci maka musamman da kayayyakin masarufi wanda hakan wasu guraren gaskiya yanzu eh, ga yan kasuwar eh, har yanzu abubuwan da suke sayarwa a da hakkin ne har yanzu ba tare da sun rage ba musamman irin kayayyaki na lambu wanda mafi yawan mutane dai suna mu'amala da wannan bangaren abu musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda hakan muke kira ga su masu sai da kayayyakin lambu kayan ɗanye ya kamata su sauwaka domin al'umma da suke siyan kayayyakin buɗe baki domin albarkacin wannan wata mai girma kuma da wannan kira muke kira ga shugabanni duba da idan aka musu magana su 'yan kasuwa suna cewa eh haraji ko kuma abubuwan da ake karba ga hannayen su shi ke sa abubuwan da suke kawowa daga wasu gurare ko ta ƙasa suke ƙara kuɗaɗe eh muna kira ga shugabanni su sauƙaƙa musu ko kuma su ji tsoron Allah ya zama to sun sassauta al'umma albarkacin wannan wata mai girma na Ramadan wanda kowa yana rige-rigen neman lada a cikin wata da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a gadas dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya.